أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana yammaci na juma'a sha tara ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Abdurrahman al-Khamis a mun kwana a shafi na goma a fakara ta takwas yau da izinin Allah subhanahu wataala za mu tashi a fakara ta tara inda malam ya tattaro mana zantuttukan imamu abu hanifa akan wato sunayen Allah da siffofin Allah maɗaukaki malam yake cewa wa qala bi ma'ana abu hanifa نعمان bin ثابت kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya ce wa huwa yaghdabu wa yarba wa la yuqalu ghadabuhu uqubatuhu wa ridahu thawabuhu imamu abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a dangane da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa ya Allah yana fushi wa yarba kuma yana yadda da bayinsa wala yuqalu ba a cewa ghadabuhu fushin Allah uqubatuhu kamar yadda asha'ira suke ta'awilin wannan sifa sai su ce ghadabuhu uqubatu wai uqubar da Allah yake yi wa bayi ai uquba daban fushi kuma me? fushi daban sai suka fassara fushin Allah da uqubar da Allah ke yi wa bayinsa kaga kenan sun korewa Allah ne sifa ta me fushi ina fata an gane ga sunan kuma ayoyi na qur'ani sun tabbatar da wa ghadiba Allahu alaihim ko wa la'anahu wa adda lahum azaban muhina kaga wannan ya nuna Allah me ya yi fushi Allah ce falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin kaga duka yana nuna maka fushi na ubangiji Allah yana fushi da bayansa idan suka saba masa ga hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ahabba abdan idan Allah ya so bawa nada jibril sai Allah ya kira mala'ika jibril fa yaqulu sai Allah ya ce ya jibril ya kai mala'ika jibril inni uhibbu fulanin Allah ce ni Allah ina son wani sai ambaci sunanka fahibku kai ma umarni Allah ke ba mala'ika jibrilu kai ma ka so shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yuhibbuhu jibrilu atake malaika jibrilu zai so wannan bawa fa yunadi jibrilu ahla sama malaika jibrilu sai yayi shela ya kira duk mala'ikun da suke sama inna Allah yuhibbu fulanin wata ruwaya inna a habba fulanin lallai Allah yana matukar son wane sai ambaci sunanka fahibbuhu kowa a cikin ku ya so shi fayuhibbuhu ahlus sama'i duk mala'ikun da suke sama za su soka fayudha'u lahu qabulan fil ardi daga nan ne za a baka karbuwa a doron kasa duk inda ka je ana son ka sai yace wa idza abghada Allahu 'abdan idan Allah ya ƙi bawa kaga nan ya nuna ne? Allah na fushi da me bawa kenan ko Allah na fushi da bawa shine da jibril sai kira mala'ika jibrilu sai ce ya jibril inni ubghidu fulan Allah ce ni Allah ina kin wani sai a kira sunan wannan mutumin fa abghidhu kai ma ka ki wannan bawan umarni Allah ke bawa mala'ika jibrilu fa yubghidhu jibrilu atake mala'ika jibrilu zai ki wannan mutumin fayunadi jibrilu ahlas sama sai mala'ika jibrilu yayi shela ya kira duk mala'ikun da suke sama sai ce inna allaha abghaba fulani lallai Allah yana matukar kin wani sai ambaci sunan wannan mutumin fa abghid fa abghibuhu kowa a cikin ku ya kisa fa yubghidhu alus sama'i duk mala'ikun da ke sama za su ki wannan mutumin fa yudau lahu fil ardi baghda anan ne daga nan a duran kasa kowa zai ki wannan mutumin kaga sai an fara san mutum a sama sannan ake son shi a ina sai an ki mutum a sama sannan ake kin sa ina a ƙasa kaga yanzu kenan zaka nemi soyayyen mutane soyayyen wa zaka nema idan Allah ya soka mutane za su soka ko ba za su soka ba to kaga abin da dan Najeriya mafi galibi bai sani ba kenan shi gare ya yi ai service ya jawo hankalin mutane su so shi ko da Allah zai kishi shi bai damu ba shi dai ya yi capture din ta mutane su so shi in kana so Allah ya so to ka saba wa dewa daga cikin mutanen duniya haka Allah ya ce in dai kana so Allah ya soka to ka saba wa mafi yawan mutanen da ke doron kasa Allah ce wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce mafi yawan mutanen da ke doron kasa ka yi wa biyayya sai sun batar da kai daga karin daga tafarkin Allah kaga kenan in ka saba musu me kenan ka bi dokan wa dokan Allah idan ka bi dokan Allah waye zai soka idan Allah ya soka mutanen nan za su soka ko ba za su soka ba za su soka to ashe kenan babban abin da ake so bawaya ba da zuciyarsa shine gawa ga Allah duk wani abin da za ka yi idan ka sa girman Allah a zuciyarka ka ce ba za ka yi shi ba ko da mutane na son wannan abin a farko za a kyamace ka amma daga ƙarshe ba za a soka saboda ne mai sama na son ka dole ne na ƙasa su soka saboda an ba na saba umarni ma sun soka balle wanda suke kasa ina fata an gane wanda ba sa saba Allah sun soka balle wanda ke kasa in kuma ka ce a'a wai kana so duk duniya kowa ya soka to kai ƙarya ina fata an gane saboda dole sai ka samu ne wa'anda ba za su taba san ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai a duniya wanda ya kai shi akwai wanda ya kai shi daraja akwai wanda ya kai shi tsoron Allah akwai wanda ya kai shi kyakkyawan ɗabi'a akwai wanda ya kai shi kyawun sura amma an kira shi mahaukaci an kira shi mawaki an kira shi boka kaga jin me yake nuna maka kiyayya kenan ko duk yanda ka kai ga alkhairi sai ka samu wanda me shi a duniya ba wanda ke ki irin ka sa'an nan duk yanda ka kai ga muni sai ka samu wani kuma shi a duk duniya ba wanda yake so irin ka kuma ka san haka mutane suke to irin wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da wannan iri ɗaya laifinsa ɗaya ya ce duk mutumin da Allah ya bashi dukiya yana taimakawa da dukiyarsa a tafarkin Allah yana kashe dukiyarsa wajen ɗaukaka karman Allah sai talaka wanda bayi da kuɗi ya kalli ne ce kash da Allah zai mun dukiya irin na ne sai na taimakawa talakawa da mabukata yanda wane ke taimakawa ko in fi ma wane taimakon nan manzo Allah ce da kai da shi kuna tarayya al'ada kai talakan da kake da wannan burin da shi da yake wannan aikin kuna tarayya al'ada yace in kuma mutum Allah ya bashi dukiya yana barna yana fataka da kuɗin yana abin da ya ga dama yana almubazzaranci da dukiyar sai ka ga tsaya tsaka ce Allah ya rage wa aya zaki da ina da kuɗin wane da zan yi barna irin na wane ko fiye da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai da shi laifin ku daya kuna tarayya a wajen laifi a wajen Allah ka gane wato burin da kake da shi kaga da Allah ya baka da ya faka. to hadisin Imam Tirmidhi Allah da kansa yake cewa hadisul Qudsi ne yace inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadatu ghina a cikin bayina akwai wanda da zan mai da shi mai kuɗi inji Allah yace da dukiyar nan sai ta lalata shi sai ta mai da shi dan iska sai Allah ya shi talaka fitik shi sa kullum zaka gan shi a sahun gaba da mai kuɗi ne ba za ka ƙara ganin shi a masallaci ba sai Allah ya shi talaka shi kuma yana nan yana ta ga ta kai to Allah ya san hikimar da yayi sai yayi ka talaka wani kuma mai kuɗin Allah ya ce da yayi shi talaka wallahi sallan ba zai yi ta ba zai ce wallahi Allah kai ba ka sani ne ma abinci ne ba zai yi sallan ma ba ba zai yi ibadan ba kullum ya fita can nema ya fita can nema sai Allah ya yi shi mai kuɗi shi sa zaka ga duk wani ibada yana yi da talaka ne shi ko masallaci ba zai leka ba to inda ka ga Allah ya ajiye ka me ya kamata ka yi sai ka gode masa ko Allah samu dace to shine malam yake cewa wannan shine abinda asha'ira suke faɗi akan fushin Allah da ladan Allah ribahu sai suka fassara shi da thawabuhu huwa lada Allah yana yadda da bayinsa yaddan Allah subhanahu wataala in Allah yadda da kai ba zai ƙara fushi da kai ba shine abin da Allah ya wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma wanda suka halarci yakin Badar Allah ce isna'u ma shi'tum ah, ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku yi duk abin da za ku yi na kuskure na riga na yafe muku ba zan ƙara fushi da ku ba wane mutum ka duba irin wannan daraja da suka samu a wajen wa Allah subhanahu ta'ala. sun yi abin da mutane suke so ne ko ko sun yi abin da Allah ke so sun yi abin da Allah ke so sai Allah me ya so su to mu ma abin da ake so mu yi abin da Allah ke so in Allah ya so mu mutane za su so mu ko ba za su so mu ba za su so mu in kuma Allah ya ki mu ba duniya za ta ki mu sama ta ki mu ƙasa ta ki mu to kaga abin ya zama wahala biyu ko kasa ba a san ka sama ba a san ka to ai sai rayuwar ta kunci Allah samu dace wannan magana malam yace ya dauko shi ne a cikin wato fiqhul absat a duk da yake malam yace wa sakata alaihi muhaqqiqul kitab al-kautsari ima wato wanda yake hakikin wannan littafin na fiqhul absat yayi shuru akan tabbatar da wannan maganan an jingina shi zuwa ga Abu Hanifa ko ba a jingina shi ba amma maganar ya tabbata ga Imam Abu Hanifa ya faɗi wannan magana wa qala malam yace Imam Abu Hanifa yace wala yushbihu shay'an min al-ashiya'i min khalqihi wala yushbihu min khalqihi lam yazal wala yazalu bi asma'ihi wa sifatihi yace wala yushbihu shay'an min al-ashiya'i min khalqihi shi Allah baya kama da wani abu daga cikin ababai a cikin halittunsa Allah baya kama da shi wala yushbihu min khalqihi shi kuma baya kama da wani halitta daga cikin halittunsa shi Allah lam yazal Allah bai gushe ba wala yazalu kuma baya taba gushewa bi asma'ihi wa sifatihi yana da sunaye mafi kyawu sa'annan yana da siffofi madaukaka nan malam istinbati yayi daga laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad ina fata an gane Allah ka taba jin wani takwara ga ubangiji to babu abin da ke kama ga Allah ina fata an gane duk kudin ka sai ka da akwai wanda ke kama da kai ko fiye da kai haka ne kana taimakawa sai ka ga wani ya fi ka taimako ko haka ne kana aikin alkhairi sai ka ga wani ma ya maka kau, haka ne duk wani abin da kake yi sai ka da akwai wanda me yayi kama da kai ko ya dara maka to shi Allah babu wanda ya kama da shi a siffofinsa da sunayensa duk sunan Allah yana kunshe da siffansa ba ana samun mutum Muhammadu ba amma kuma me ya iya iskanci ba kaga sunan ba ta yi daidai da me ba ba ta yi daidai da shi ba ko ana iya samun mutum Abdullahi ko kaga ma'anan sunan me bawan Allah amma kuma ka kaga ɗabi'unsa me sai dai zama bawan shedan ko saboda shedan yake wa hidima idan ka duba da kyau zaka ga sunan bata dace da me. mai shi ba ko to Allah duk sunayensa daidai suke da shi ina fata an gane misalin to kaga babu wani abu da ya kama da shi shi sa eh, imamu ibn abi daud kamar yadda imamu abubakar ajuri ya kawo sa cikin littafinsa a shari'atu a ƙarshe yake cewa bayan sallan magariba imamu ah, ibn abi daud ya karantar da mu ha'iyarsa yake cewa a ciki a yake cewa walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma babu wani da ya kama da shi wanda ake yi mata ake masa tasbihi ya ɗaukaka a ce a dangana shi da ‘ya'ya ko a ce wani abu ya yi kama da shi to shine imamu abu hanifa yake cewa shi ko sunayen Allah bai gushe ba kuma baya gushewa da waɗannan sunayen mafi kyawu da siffofinsa maɗaukaka wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin fiqhul akbar lil qari ina fata an gane shafi na ɗari uku da ɗaya malam ya ce wa qala har ila yau imamu abu hanifa ya ce wa sifatuhu bi khilafi sifatil makhluqin siffofin Allah saɓanin siffofin bayi halittu wanda aka halitta Ya alamu laka ilmina Allah yana da ilimi ba kaman iliminmu ba ilimin Allah azaliya ne sabita lazima lillahi azza wajen didi da dugon kwayan zarra jahilci bai taɓa daga ilimin Allah ba amma duk wani halitta da ka sani sai da jahilci ya ɗiga a iliminsa mala'iku qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kaga jahilci ya taba shuɗewa ilimin su ko bai taɓa ba ya taɓa shuɗewa. dan adam da aljani ba Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin mahaifar iyayenku mata la na shay'a ba abinda kuka sani ina fata an gane ba wai ba bai isa bane ya halicce ka yaro jariri da ilimi ba a'a saboda siffan da Allah ya yi dan adam sai jahilci ya me ya gudana ne saboda hatta magana ai ana koya maka ne ko kana ji ana yi yana rikewa har ya koyi iyawa ko tun yana yi ana mai dariya har bakin ya ne ya sake kaga an koya mai ina fata an gani to kaga wannan yana nuna maka cewa jahilci ya taba shudewa a ilimin bayi amma banda nawa Allah subhanahu wa ta'ala shi sa sai malam imamu abu hanifa ya ce ya ya'lamu laka ilmina Allah yana da ilimi amma ba irin ilimin mu ba wa yaqdiru laka qudratina Allah yana da iko ba kamar ikon mu ba kaga ikon mu yana da ne yana da iyaka na Allah kuma fa alƙudratul mutlaka sakakkiyar iko Allah yake da shi ina fata an gane innama amruhu a arada shay'an an kula lahu kun fayakun Allah idan ya ga daman yin abu kawai abin da zai ce mai kasance sai abin ya me sai ya kasance kaga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam khalil yace arini kaifa tuhyi al-mauta ya Allah ka nuna min yadda kake kake raya matattu sai Allah ya ce awalam tu'min wai baka yi imani bane yasa kake tambaya sai ce bala walakin liyatma inna qalbi na yi imani kawai ina so in ƙara samun yaƙini kaga haƙƙul yaƙin ilmul yaƙin ainul yaƙin sai Allah ya ce to ya samu tsuntsaye ya yanka su sannan ya cakuɗa naman su sa'an nan ya ɗaura su a kan duwatsu sannan ya kira kowane tsuntsu ya gani yana kiran shi sai nama ya fur kawai sai haɗe sai ya kaga wanda ya ga wannan me yake ƙara yadda dawa Allah subhanahu wa Ta'ala, ko kaga wanda yana ƙara nuna maka ƙudura nawa Allah subhanahu wa Ta'ala. to Allah yana da iko laka na kaga ni da kai ikon mu yana da ni iyaka shi sa Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kaga yana nuna maka kudura ta Allah sai abinda Allah ya ga dama zai zartu akan ka shi zai zartu ina fata an gane sai ya ce wa yara la ka ru'yatina Allah yana gani amma ba irin ganin mu ba kaga ni da kai ganin muna da iyaka ba muna cikin masallaci yanzu ba wanda yake gaban nan masallaci yanzu muna iya ganin sa kaga ba ma iya ganin sa ko to ka amma Allah kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa a cikin abiyatinsa yace wa yara maddal ba'udi janahaha Allah yana ganin motsin da sauro yake yi da fuffukensa fi zulmatil lailil bahimil alyali a cikin duhun dukkan dare idan sauro ya kaɗa, fuffukensa yana kallonsa sai ce wal mukha izamin na hali, kai kwakwalwan wanda ke cikin kan tururuwa Allah na kallonsa Allah na ne yana gani ba irin me gani na da kai ba kaga ganin Allah gani ne mutalaki amma dukkanmu nan ganinmu na da iyaka akwai wanda ganinsa yana karewa kafin rayuwarsa shine sai a makantar da shi kafin ya ya mutu har sai har sai lokacin da Allah ya tsara masa tukunna zai mutu amma ne za a rike idan saboda ganinsa na da iyaka mukaddara ma ba a cire maka idanka ba ranar da ka mutu ganinka ya kare ko bai kare ba to amma na ubangiji ba azaliya ne lazima lillahi azza wajalla ina fata mun gane to shine imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala yake faɗin haka yace wa yasma'u laka sam'ina Allah yana ji ba kaman jin ba lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha nana Aisha tace tsarki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci komai ta ce wallahi a kusa da ɗaki na ake maganan nan ta ce ni da nake cikin ɗaki wa'ansu maganganun da matan nan haula take yi wa manzan Allah ina jin wa'ansu wa'ansu bana ji ta ce amma ga Allah yana sararin samaniya sama ta bakwai saman al'arshinsa ya ji tattauna wanda matan nan take yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce tsarki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci komai kaga Allah na ji amma jin sa me ba kaman jin mu ba saboda jin mu na da iyaka na ubangiji kuwa mutlaka motsi idan tururuwa bakar tururuwa akan bakar dutse cikin duhun dare idan ta motsa tafiyan nan da take Allah na jin motsinsa ka je ga cikin duhun dare to Allah na jin motsin sa duk wani abu da ka sani Allah na jin motsin sa kaga jin Allah ba kamar me jin dan adam ba shine imamu Abu Hanifa ya ce wa yatakallamu la ka kalamina Allah yana magana kuma magana ba irin tamu ba qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru kabla an tanfada kalimatu rabbi walau ina bi madada da teku za ta cika a matsayin tawada a ɗauki alƙalami bishiyoyin duniya su ne alƙalaman da za a rubuta kalmomin ubangiji sai tekun nan ya ƙare a zo da saba'ati abhurin ko a zo da tekuna guda bakwai ana rubutawa sai tekun nan ruwan ya ƙare gabaki ɗaya ma nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba za su taba karewa ba kaga yana nuna maka ne maganar Allah ba kamar me ba ba kamar maganar mu ba mu'tazila da suka tashi dai suka ce ba su yadda Allah na magana ba suka ce ai in an ce Allah na magana an kwatanta Allah da bawan da mutane kenan Allah na da baki yana da harshe yana da yana da labba guda biyu saboda haka ba su yadda ba sai malamai suka ce to kaga kullu mu'attilin mushabbih duk me kore siffofin Allah to sai da ya kamanta Allah da bayinsa tukunna me ya kore abinda mu'tazila suka yi sai malamai suke maida musu da raddi a ah, in kun ce dole sai da baki kadai ake magana ba Allah ya ce dangane da ɗan wuta ba wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina ba suka ce wa jikunan su me yasa kuka yi shaida a mu me suka ce qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un suka ce Allah da ya ba kowane abu dama yayi magana haka mu ma jiki Allah ya ba mu dama muka magana gashi kuma Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulun bima kanu yaksibuna kaga kenan ashe hannu zai yi magana shine malamai suke maida musu da martani wannan kun kamanta Allah da bayinsa shi sa kuka karyata kuka kore siffan da Allah ya tabbatarwa da kansa saboda haka Allah na magana amma magana ba irin ta dan adam ba dan adam maganarsa na da iyaka yana da adadi idan adadin da Allah ya rubuta zaka zaka yi magana da shi ya kare hatta mutu ba za ka ƙara magana ba sai dai a ka ka zama kurma sai dai in kana da karatu boko ko islamiyya ka rubuta a ce me kake nema ka ce kaza ko ya nuna akwai wani bawan Allah da irin wannan ya faru da shi Allah ya riga ya karɓi ransa tunda ya kwanta ba ya iya magana in ya zo me kake so kaza sai haka kaza sai ce eh ko kuma ya ce a kawo mai fefa sai ya rubuta sai ya nuna na zo kusa da shi bai da lafiya na dan mai addu'o'i haka sai Allah ya sa ya ya dan samu lafiya sai ya kira ni da ya kira ni saboda a lokacin na zo na tar da shi unconscious ne na dan mai karatu sai ya farka da ya farka sai ya kira ni da ya kira ni sai ya ce in matso na matso ga kunne na ga bakinsa yana ban ji me yake faɗi ba yana magana da ni kuma ni ban san me yake faɗi ba yayi yayi nace ban gane ba sai kalle ni sai karkada kai sai na ce mai zan tafi sai ce in dawo to sai dai na an ce ne ya tafi lahira sai dai mun zo mu kuma ya tafi kenan kaga me yake so ya nuna maka Allah ya iyakance me kalaman da zai faɗi kuma iyakan na kaiwa haka bai ƙara faɗin wani kalma ba kuma wannan yake nuna maka iyakan wa dan adam da rauni nawa na dan adam Allah subhanahu wataala ba a kwatanta shi da bayansa wannan magana malam yace ya dauko shi ne a cikin fiqhul akbar shafi na 200 da 302 eh, malam ya ci gaba da cewa wa qala imamu abu hanifa ya ce la yusafu Allah ta'ala bi sifatil makhluqin ba a siffanta Allah maɗaukaki da siffan halittu walahul a'la wa huwa latiful khabir siffofi maɗaukaka ga Allah kadai suka tabbata shine tausasawa ne mai jin kai ga bayansa saboda haka ba a siffanta Allah da siffofin halittu saboda Allah ya fi ƙarfi a kwatanta shi da shi shi sa Allah ce fala dribu lillahi amsa kada ku dinga buga misali da ubangiji da halittunsa Allah ya fi ƙarfi a kwatanta shi da bayansa wannan magana yana cikin fiqhul absaf a shafi na hamsin da shida kamar yadda malam ya ce malam ya ce wa ƙara abu hanifa imamu abu hanifa ya ce ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر yace wa man man wasafa Allah duk mutumin da ya siffanta Allah bi ma'ana da siffa ma'ana anan bi ma'ana siffa min ma'anil bashar daga cikin siffofin mutum faqad kafara wannan mutum ya kafirta saboda ya maida Allah ne ya maida Allah ne kenan mutum ya zama ne kafiri saboda Allah ce laisa ni shay'un kuma ya karanta ubangiji ina ta an gane to imamu abu hanifa yace duk mutumin da yace Allah kaman dan adam yake to wannan mutumin ya kafirta ina ta an gane to wani kada wani ya ce to ai an taba samun wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce bukhari da muslim mutumin da ya je yana tafiya a cikin sahara ga raƙuminsa akwai abincinsa akwai abin shansa sai raƙumin ya gudu ya bar a cikin sahara ya zauna ya nema ya nema ya rasa kawai sai ya zauna a gindin wata itaciya ya zauna yana hutawa yana jiran mutuwa ta zo ta riske shi yana bude ido haka sai ya ga raƙumin a gabansa fa akhadha bi khitamiha sai ya rike akalar raƙumin wa qala min shiddatil farhi yace saboda tsananin farin cikin da ya shige shi a ranar ya rube Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka sai manzo Allah ce akhta min shiddatil farh yayi kuskure ne saboda tsananin farin ciki yasa ya furta me kalman da zai ne kafirta amma kuma ne bai kafirta ba shi sa sai malamai suka gina hukunci akan nan a wannan hadisin suka ce laisa kullu man waqa'a fil kufur yakunu kafir ba duk mutumin da ya aikin kafirci a zahiri bane zai zama kafiri aikin zahiri ne ne ne kafirci ne amma shi ne kafircin ba ta hau kansa ba saboda akwai ne mawani akwai dalilin da yasa hukuncin ba zai hau kansa ba tsananin farin ciki yasa ya furta kalmomin da bai ma san me ya furta sa ba ina fata an gane haka shi ma tsananin fushi yakan sa mutum yayi wani abu ina fata an gane wanda ba za ka mai hukunci ba har sai ya sauka shi sa malamai suke cewa yana daga cikin mawani'ul takfir dalilin da zai sa ba za ka ce wani kafiri ba ne tsananin farin ciki ko tsananin fushi suka ce to ga hukuncin da annabi musa yi wa alƙal alwa wa akhadha bi ra'si ruhu ilai ko ya dauki allan da Allah subhanahu Ta'ala ya bashi wanda Allah ce wa fi nuskatiha hudan ko sai ya jefar da shi duk wanda ya jefar da maganan Allah menene da gangan menene kafiri ne amma za ka ce annabi Musa kafiri ne ina ba an gane kaga tsananin kishi na addinin Allah ya sa annabi Musa ya yi fushi saboda ya zo ya tadda mutanensa suna ne bautan ɗan maraki saboda bai san lokacin da ya jefar ba ya rike gemun ɗan uwansa annabi Harun da gashin yana girgiza shi saboda fushi daman Allah ya gaya mai kadi a bar Lahumu samiri ko samiri ya batar da mutanen ka bayan ka akhraja lahum eh, ijlan jasadan lahu quwa ya fitar musu da wani dan maraki gunkin dan maraki yana da wani sauti suka haɗa mai wani irin artificial sauti sai dinga wani kara sai ce haza ilahu wa ilahu musa fa nasi ai wannan shine allan ku allan kuma annabi musa <laughs> Allah ce awala rauna annahu la yarju ilaihim qawlan ko da su gani cewa dan marakin nan baya magana ba kaga ya tabbatarwa cewa ne Allah ne na magana shine muhallin shahid din ko ya nuna Allah na magana to muhallin shahid a ciki shine hukunci ba duk mutumin da ya aikin kafirci kai tsaye zaka ce mai ne kafiri ba aikin da dai kafirci ne amma shi ba za ka ce kai tsaye kafiri ba ne sai ka ce aiki kaza kafirci ne ai ba ka ce shi wannan mutumin ne? ina fata an gane kai kuma kar kai amfani da lawazin ka ce ah to ya ce aiki kaza kafirci ne ni kuma nayi kenan ya kafirta ni a'a ba abin da ake nufi ba aikin da kai kafirci ne to kai kuma sai a zaunar da kai sai a nuna maka ka san hukuncin wannan aikin sai a maka bayani in ka gane ka ce ka doge kana kai to lokacin hukuncin ke hawa kanka in kuma ka ce wallahi ban sani ba ka gane hukuncin baya ne kanka ya fada a kanka wannan kenan to ba a siffanta Allah da siffan dan adam wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin aqidatu tahawiyya ina fata an gane aqidatu tahawiyya wanda ta'alikin Imam Nasiruddin Albani shafi na 25 malam ya ci gaba da cewa a tasha uku wa qala imamu abu hanifa yace wa sifatuhu dhatiyya wal sufofin Allah kashi biyu ne akwai zatiya akwai kuma sifa akwai sifa ta zatin Allah akwai kuma sifa ta aikace aikacen Allah ita ce ake kira sifa sai ce amma zatiyatu yace amma zatiyatu amma kaga siffa ta zatin Allah ita ce Falhayatu, hayatu siffa ce ta zatin Allah rayayye mai cikakkiyar rayuwa wal qudratu da kuma iko mai cikakkiyar iko wal ilmu mai cikakken ilimi wal kalamu mai cikakken magana was wanda ke da cikakken ji wal basaru kuma wanda ke cikakken gani wal irada kuma shine wanda ke da cikakkiyar ganin dama iko wa'annan duka sifa ce zatiya ta Allah subhanahu wata'ala shi sa idan ka duba za ka ga dukkan siffofin Allah sun ginu akan guda biyun nan alhayu alkayyum alhayu alkayyum ina fata an gane alhayu tana zatiya alkayyum kuma yana cikin me fi'iliya kaga dukkan su duk sauran siffofin Allah suna karkashin wa'annan guda biyun ne shi yasa suna daga cikin me ismullahi alazim saboda duk siffofin Allah guda biyun nan sun kunshe su ba ba guda 99 manzo Allah ce duk wanda ya dace su ba to alhayyu da qayyum din nan sun sun dauke duka 99 nan na aka raba shi gida biyu wannan ya kwasa wannan ya kwasa a cikin su gaba kiɗe siffofin Allah suke mai cikakken rayuwa kaga a cikin rayuwa ake samun me ilimi a cikin rayuwa ake samun me to duk kaga ya shiga ciki ko sannan alqayyum tsayayye kaga anan ne ake samun aikace aikace in ba mu tsayuwa aikace aikacen nan zai yi ina fata an gane to shine karkashin siffofin Allah shi sa duk wanda ya roki Allah da wa'annan sunan to ya jira ranar da Allah zai biya masa bukata an gama biyan maka bukata sai dai sharadi daya in baka cin haramun shine sharadin in dai kana cin haramun to ko sulun din gidanku baya tsallakawa kawai shine sharadin amma in dai kana cin halaliya ka ce ya ayyu ya qayyum ya bar jalal wal ikram ka ga wa Allah damuwarka to ka zauna ka jira ranar da Allah zai biya maka bukata amma fa in kana cin haramun haihata haihata faufau faufau ko sirrin din gidanku addu'an ka baya gittawa shine ne thumma zakara ar-rajul ko hadisi na goma a cikin arba'in an-nawawi ko ash'aka aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i yaqulu ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami sai manzo Allah ce me fa anna yustajabu lahu ta yaya Allah zai karɓa masa saboda haka haramun fa ba wai kai kadai yake tsayawa akan ka ba hatta ƴaƴanka sai ya addabe su sai ya mai da su kangararrun bala'i duk duniyar nan da za ka ajiye musu wanda zai musu nasiha zai musu abin nan yanda ya shiga ta dama haka yake fita ta hagu bala'in haramun kenan ba wanda zai gaya musu su ji kangarewa haramun na sa ƴaƴa su kangare Allah sa mu dace Allah kuma ya tsare mu daga cin haramun malam ce a ah, wa ammal ka kaga aikace aikace siffofi na aikace aikacen Allah fattakhliqu halittawa ko watarziqu da kuma azurtawa wal insha'u da tayarwa wal ibda'u da kago ababai wasun'u da kuma sana'anta abu wa ghayru zalika da makamancin haka min sifatil fi'l yana daga cikin siffofin aikace-aikace na Allah lam yazal bai gushe ba wala ya yazalu kuma baya taba gushewa bi asma'ihi wa sifatihi da sunayensa mafi kyawu da siffofinsa madaukaka kaga idan ka duba halittun da Allah subhanahu wataala da azurta mu da yake yi da sauransu shi sa Allah ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa yace 'ya'yanku. da dukiyoyinku ba su isa su kawo ku kusa da mu ba in ji Allah sai ce illa man amana kaji sharaɗin kenan sai wanda ne ya yi imani wa amila saliha yace yayi nagartaccen aiki fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu irin wa'annan sune wanda suke da sakamako da ake rubanya musu saboda aikin da suka yi wa hum fil aminun su kuwa amintattu ne a cikin aljanna Allah ka samu cikin ta kaga ashe kenan ba yawan dukiya ba da kenan ba ake alfahari da yawan dukiya da yaya yanzu sai dai dukiya dan ba yayan ake so ba eh yanzu sai dai dukiya ba yayan ake so ba wani zai ce uku sun mai wani ma zai ce kai ai uku nan na da yawa you cannot you cannot take their responsibility responsibility shi shine ne a samu biyu boy and a girl saboda shi mangu mangufa idan ya same su shi kenan shi yana gani ya gama rayuwar kenan gaba ki daya wata rana yana kallo sai ya gatsi ne sai ya gatsi ya tsaya sun yi aure macen ta aure ta tafi shi ma namijin ya tafi in kuma Allah kashe su su biyu shi kenan matar shi ta kai menopause shi kuma gashi daman da ido ɗaya yake yawo shi ne da mata ɗaya saboda shi karatun da kwakwalwarsa ta gaya mai mace ɗaya kawai zai tsaya da ita to kaga haka zai koma cikin takaici da bakin ciki to mafi galibi zaka ga mu a yanzu mafi galibi gudun yaran ma ake yi shi sa wa'ansu ma zaka ga har gaya wa matayensu suke wallahi in kika ciki a bakacin aurenki mata da yawa suna kawo mana kesi cewa mazajen sun ce mata in ta kuskura ta yi ciki a bakacin aurenta iyakaci ni dai abin da nake ce musu ki ce to na yadda amma kar ka samun ciki saboda ba ni na sawa kaina ba in ka samun ciki ni ma zan kai karanka saboda ba ni kadai nake sa ni ba zan iya sa kaina ciki ba kamar yadda matan abu hamza ta gaya mai kenan wai yana so ta haifan masa ɗa namiji da ta tashi haihuwa sai ta haifi ya mace sai ya fushi sai daina kwana a gidan sai ya koma gidan makwabtansu sai ya zauna gari na wayewa sai ya kara gaba wata rana sai ta fito da yarinyar yar karama tana ta riƙe yarinyar sai ta hango mijinta ya fito yana fitowa sai ta fara mai waka mali abi hamzata la yatina yadhallu fi baiti alladhi yalina ghadbanu alla nalid albanina tallahi ma dhalika bi aidina wa nanu kal ardi li zari'ina numbitu ma qad zara'uhu fina tace me ya samu abu hamza baya zuwa mana wai yayi fushi a gidan makwabtan mu. ya zauna wai dan bamu haifi ya ɗa namiji ba ta ce wallahi ai ba a hannun mu yake ba mu kamar ƙasa ce abinda ka dasa shi muke me abinda ka dasa shi na fito ka fito min da mace ka dasa min mace na fito maka da mace sai ya gano abinda take nufi sai fara sai ya dawo sai ya sumbace ta a goshi ya rike yarinyan ya tuba sai shiga gidan kaga muhallin shayid dai canji ko to Allah ya ce ba dukiyarku ko ƴaƴanku za su kusantar da ku wajen Allah ba sai wanda ya imani ya nagartaccen aiki kaga wa'annan ababan guda biyu hak a haɗe suke tafiya kada ka ce a ai kai tunda kai musulmi ne shikenan a'a dole sai ka haɗa da aiki sannan imani ke shigowa ko Allah sa mu dace to wannan yana daga cikin maganar da Abu Hanifa ya faɗi kamar yadda ya zo a cikin fikul akbar a shafi na ɗari uku da ɗaya malam ya ce wa ƙala imamu abu hanifa har ila yau ya ce walam yazal fa'ilan bi fi'ilihi Allah bai gushe yana aiki da aikinsa ba wal fi'ilu shi kuwa aiki sifatun fil azli siffa ce ta tun fil azal na Allah kaga dan adam sai yayi aiki tukuna za a ce a yayi kaza ko to Allah ko tun da yi ba yana da wannan siffar ta aiki tattare da shi ina fata an gane kun ga bambancin mutum da wa da Allah kenan ko mutum sai ya aikata aiki sannan a ce gashi tan yana kaza ko amma Allah tun kafin yayi wannan abin daman siffar yana tare da shi ina fata an gane amma ni da kai sai mun aikata wannan abin tukunna ake cewa me wane yayi aiki kaza ko yana aikata abu iri kaza to shine imam abu hanifa ya ce wannan aiki siffa ce ta Allah tun fil azal wal fa'ilu huwa Allah mai aikata wannan aikin shine wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wal fi'lu sifatun fil azli aikin siffa ce na tun fil azal na Allah wal maf'ulu makhluqun wanda aikin ya fada a kansa shine halitta wa fi'lullahi aikin Allah kuwa ta'ala madaukaki ghairu makhluq ba halitta bane wannan raddi ne malam yake wa mu'tazila da jahaniya wanda suke koye wa Allah subhanahu wataala a wannan suka ce kaman qur'ani suka ce makhluq wai qur'ani kaga magana ne nawa magana Allah ba aiki bane aiki ne ko to sai suka ce ai ba Allah baya magana wata halitta ce Allah ya halitta idan Allah na da nufi yana so yi wani abu ko ya faɗi wani abu sai wannan abin ya faɗi on behalf of Allah kaga yanzu mai da Allah ne kurma kenan ko Allah baya magana haka suka yi to shine malam yake musu raddi akan wannan maganan da suka yi ina fata an gane wannan ma malam ce a cikin fiqhul akbar ya ɗauko shi a shafi na 301 wa qala ya ce man ƙala duk mutumin da ya ce la a'rifu rabbi fi sama'i an fil ni fa ban sani ba ubangiji na na sama ne ko yana ƙasa kaga yana me yana me kenan yana shakka kenan bai yadda Allah na ina ba bai yadda Allah na sama ba faqad kafara wannan mutumin ya kafirta kaga ashe kafaran na da yawa ko ko kabaran na da yawa kenan to dalili wani zai yi mamaki hadisi ne ingantacce Imam Bukhari da Muslim ya rawaito sa hadisin Muawiyah bin Hakam yana da wata baiwa ya sa ta tana ciwon dabbobinsa sai ta yi sakaci kyarkeci suka kama guda uku daga cikin dabbobin suka cinye da mutumin nan ya zo Muawiyah bin Hakam da ya zo ya ga wato kyarkeci sun cinye mai dabbobi uku kasan dukiya ka kyale mutum mai dukiya ko ya kasa hakuri ya ce ya ma'aikin Allah kawai ban san lokacin da na hada mata mari ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya mari bawansa ko ya daki bawansa kafaran wannan mari ko duka ya yanta shi sai zai samu manzo Allah ya ce ya ma'aikin Allah ni mutum ne abin da ke taba sauran mutane ya taba ni fushi shine ko ya ce ga abin da ta yi ni kuma na kasa jurewa har sai da na make ta sai manzo Allah ce to aina aljariya yace ina wannan baiwar take tace ha ana ya rasulullah sai ta zo manzo Allah ce mata aina Allah ina Allah yake qalat fi sama sai ta ce Allah na ina Allah na sama sai ce man ana ni waye inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce rasulullah sai ta ce kai ma'aikin Allah ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo zuwa ubangidanta sai ce i'tiqha fa innaha mu'mina ka ‘yanta ta saboda ita ne, mumina ce kaga ta yadda Allah na ina to shi sa imamu abu hanifa ya ce duk mutumin da ya ce bai yadda shi bai sani ba shin Allah na sama ne ko yana kasa to wannan mutum ya kafirta saboda ga ayoyi nan masu ɗimbin yawa a cikin Qur'ani sun tabbatar da Allah na ina a amintum man fis sama ai man ala sama ko am amintum man fis sama kaga me yake nuna maka tariju ilaihi al mala'ikatu ko mala'iku suna tafiya zuwa gare shi sama to kaga me ke nuna Allah na ina Allah na sama to duk wanda bai dada cewa Allah na sama ba to ya ɗauke aƙidar jaham bin safwan as-samarkandi wanda yace ce duk wanda ya ce Allah na sama kafiri ne shi kuma kaji sa kenan to shine malam Abu Hanifa ya duk wanda yace Allah bai sani ba Allah na sama ne ko kasa to wannan mutumin ya kafirta wa kaza malam imamu abu hanifa yace haka kuma man qala duk mutumin da yace innahu ala al-arsh Allah yana kan al'arashinsa wala adri sai dai ni ban sani ba al'arshu fi sama'i an fil ardi shin al'arshin nan yana sama ne ko yana ƙasa kaga yana ne yana shakka kenan ko sai ya ce to shi ma wannan mutum ya me ya kafarta in ji imamu abu hanifa ina fata an gane wannan magana ya zo a cikin fiqhul absat shafi na arba'in da shida haka imamu ibnu taymiya ya nakalto shi a cikin majmu'u fatawa nasa mujalladi na biyar shafi na tamanin haka imamu ibnu qayyim al-jawziya a cikin littafinsa ijtima'ul juyush al-islamiyya littafi mujalladi ɗaya ne akan aqida a shafi na ɗari ɗaya da da talatin tara. haka kuma Imam zahabi ya kawo su a cikin littafinsa al'ulu abin da ke nuna ɗaukakar Allah sunan littafin kenan kawai tabbatar da cewa Allah na ina sama ibn Kudama ma yana da littafi al'ulu na tabbatar da tabbatuwar Allah a ina a sama da ibn Kudama shi imamu zahabi a cikin shafi na ɗari ɗaya da ɗaya zuwa 102 shi kuma imamu Ibn qudama a cikin littafinsa al'ulu shafi na 116 haka kuma imamu Ibn abi iz a cikin sharhin da yawa aqidatu tahawiyya shafi na 301 duk sun kawo tabbacin wannan maganar daga wa abu hanifa kaga kenan ba kage aka yi wa kenan ba abu hanifa ya tabbata cewa abu hanifa ya faɗi wannan hukuncin akan duk mutumin da bai yadda da Allah na sama ba kuma yana shakka shin al'arshinsa ba a sama yake ba ƙasa yake a shi bai san yadda yake ba yana ko ina ne to wannan shi ma yana kafircewa saboda ya karyata nassoshi na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisin Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qaddara Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana wa kana 'arshuhu Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da kassai da shekara dubu hamsin al'arshinsa kuma ya kasance a kan ruwa kaga yana tabbatar maka da al'arshin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana sararin samaniya ya daidaita akan al'arshinsa al'arshinsa kuwa shine ruf ɗin aljannan firdausi kaga rufin aljannan firdausi to al'arshin ubangiji kenan kaga aljannan da sewa annabawa da siddiƙai da salihai ko da shahidai su ne ke shiga cikinta kaga mu ma sai mu ce Allah ya sa mu ne kamar yadda ya haɗa ma nan ya haɗa ma ina aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ina gani sai mu tsaya anan insha Allah subhanahu wa ta'ala nan gaba sai mu tashi ranar Lahadi in Allah ya kai mu sai mu tashi a ah, ko a ta goma sha bakwai wanda malam ya ce wa qala lil mar'ati allati sa'alatu aina ilahuka alladhi ta'buduhu ko tambayan da wata mata ta yi wa imamu abu hanifa akan allansa wani allah kai kake bauta ma ina yake wani amsa kuma imamu abu hanifa ya ce fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. canza ta karin